Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna sarautar mata na marubuciya Zainab Idris Makawa wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Rungumo ne da hannayen shi bibbiyu ga baki ɗaya zuwa jikin shi inda ya ɗan mike don ya ji daɗin rungumonin da kyau. Na kaina ne ina kuka don wani irin bakin ciki da takaicin da ke sukar zuciyata. Kamar mai raɗa na ji muryar shi daidai kunnuwa na yana magana cewa Aisha ki guri haƙuri da ni. Ba wai yin kaina ba ne don da ban miki haka ba a rayuwata. Wannan matar ta cuce ni Aisha ta rauna min rayuwata sosai a duniyar nan. Ta bar min babban taba wanda bacewarsa sai gyaran Allah. Hawayen shi na ji suna ɗigo min a fuskata a hankali tare da jin yadda sautin kukan shi ke tashi. Yana ƙara saka ni cikin tashin hankali mara misaltuwa. Nan mun kai mu mai isar mu ba wanda ke iya ba wani hakuri a cikinmu kowa da abin da ke ci mai zuciya a cikin mu A hankali muka zauna daga bakin gadon inda ya ɗan ɗago min haɓa na yana cewa na san duk abin da zan faɗi ba zai yi tasiri a gunki ba. Dan zargi mai girma ya shiga tsakanin mu da ke a yanzu. dan haka ina mai ƙara baki haƙuri akan ki ya haƙuri ki yafe min don Allah akan yadda wannan matar ta yaudare rayuwata ta cutar min inda ban taɓa zato ba. Murya su baba liman ce ta ratsa kunnuwan mu yana cewa Hamza ka zo mu tafi kada wani ya san can kuma. Dole bayan ya so bai dan kura min idanuwa zuwa dan lokaci kaɗan ya miƙe yana mai sharar hawaye. Ya bar ɗakin cikin saurin cikin sauri zuciyar shi tana mai tafasa. Ina kwance a kan gadona tun bayan fitar Hamza a ɗakin wanda ya fita ya bar ni a cikin ƙunar rai wanda baya musansuwa. Ina kwance ne kuka ne tunani har baya kirguwa a lokacin. Ina gurin tun ina jin hayaniya har na daina jiyo motsi wanda hakan na nufin bakin sun fita har da Hamza a cikinsu. Ƙara lafewa ne saman ɗan gadon katako na ina haɗiyar rai domin abubuwan da suka min yawa a lokacin. Mama Hafsi ce na ji muryarta a kaina tana cewa ki tashi ki kulle kofar ki Aisha dan dare yayi sosai kowa zai shige. A zato na ta juya ta tafi ina miƙewa don min umarninta ta ji tana cewa ki haƙuri ga duk irin jarabawar da kika gani a rayuwarki. Komai muƙaddari ne ga bawa. Inda an yi hakuri sai a cinye jarabawar abin ya wuce, don wannan yana daga cikin ƙaddarori yana cikin ƙaddarorinku gaba ɗaya. Addu'ar mu yake buƙata don samun kuɓuta daga sharrin shaiɗan. Kin yi ƙoƙari sosai sai dai ki ƙara don Allah da kike yi a kansa. Haka kuma jama'a da ke gani Aisha kowa ya san kin yi hakuri akan wannan al'amarin. Dan har yau baki nuna gazawar ki ba akan zancen. Dan haka ki kara dagewa kin ji 'yar nan Allah ya baki ikon cinye wannan jarabawar. A hankali na amsa da amin ya Allah mama. Kullum kalaman su mama na yana min yawo a zuciyata tare da ƙara kwantar min da hankali. Kwana biyu da dawowar shi gida komai ya ɗan fara lafawa don mutane sun ɗan lafa da shigowa gani shi saboda an faɗa musu cewa ya koma makaranta. Ina tsaye gurin igiyar Ina gurin igiyar shanya kayanmu ina ƙoƙarin shanya tufafina da na wanke. Na ga mata kwatsam a tsakar gidanmu babu ko sallama har su uku. Har sun shigo daidai tsakiyar gida babu ko sallama balle mu ji shigowarsu. Zara wacce ta zo tun da safe ne tana tsaye daga kofa tana gyara shinkafa a cikin ɗan wani faranti a hannunta. Ganin Ganin mata a tsakar gida kamar kabila kamar kabila don sauran biyun ma ba gyale a tare da su. Gagashin doki sun aza a kansu ɗaya ce ta ɗan ɗora ɗan kwali ta yafa wani ɗan yalolan gyali iyaka faɗar ta kawai. Zara ta ce a'a, ku kuma wani ɗabi'a ne wannan shigowa gida babu salama haka nan, don ita a ta masu zuwa ganin Hamza ne. Oh, sorry ba yi muku salama ba ko sai kowanmu. Sai kowanmu ya kyale su, ni dai na shaida su don na san su saboda zuwan da suka taɓa yara sau biyu. Take na fara jifar su da abin da ya zo min a rai. A da nake daga cikin bakina ina faɗar la ilaha illa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Na zo gabansu na girma ina ɗauke da bokiti na na silba da nake wanki a hannuna suna tsaya a tsakar gida cirgo-cirgo. Ina mama? Suke tambayar Zara wacce take musu kallon mamaki. San ban kula su ba sai aiki na nake yi hankali kwance ba tare da na kula da su ba. Sai dai a can ƙasan zuciyata kamar na sheƙa da gudu nake jin kaina. Jin suna neman umma ya sa su Asma'u da mama Hafsi wacce ke ɗayan ɗakin fitowa waje da sauri don ganin ko su waye. Sai murya ta muka ci tana cewa to munafuka me kuma ya ƙara kawo ku gidanmu wani sabon sharrin kika zo mana da shi kenan kuma to to ta Allah ba ta ku ba dan Allah ya fi ku ya fi shirin ku muguwa munafukai kawai. Look mama mu ba wannan ne ya kawo mu ba Mun zo ne don na ga mijina na ga halin da yake ciki saboda mun ji labarin cewa an gan shi tashin hankali. Wai faɗa wa sarki gayya. Dan kalmar mijina ta ambata ba ni da nake matar shi ba har umma da mama da zara da ‘yan uwanta da ke gidan a lokacin hankalin kowa ya tashi dan kalmar da ta zamar wata mummunar kala mai lahani a gare mu baki mu. Zara ta nuna ta da yatsa tana cewa wallahi Lahir ɗinki da kiran ɗan uwana mijinki, don Allah ya raba mu da haɗawa da mace uma irinki a rayuwarmu. Ke ki iya bakinki don ban da time ɗin ku saboda ba gurinki muka zo ba. Wannan zancen shi ya kara tunzura umma wacce dama take haƙula da su take cewa wallahi a hirɗinku da zira'ata don ma haifi ɗana don ku ba ko ku wasu irin mayin mata ne ya kawai da baƙin nacin tsiya. Marmashi suka yi a tare tare da wani yin farda idanuwansu sai Lima ce ta ce mama ki yi haƙuri dan ɗanki nake yi dan san ɗanki nake yi tsakani da Allah ki rufa mana baki kin ji macuciya wa za ki yaudara haka ake so so ko bala'i in ji mama Hafsi Umma ta ce yadda Allah ya kwato min ɗana daga ki da makircinki Allah ba zai ƙara baki sa'a a kansa ba insha Allah ki yi haƙuri mama ni mai son ɗanki ne ba wai sharri ba za ki ji daɗin zaman mu da shi nan gaba Abin da su Umma ba su lura da shi ba shi ne cewa Lima daga gurin da take tsaye tana wasu dabari ne. Ni ce na fara angwe da take saka hannu a handbag take rufa a ba tsakar gidanmu. Daidai saman hanyar da zai shiga da mutum gurin ɗakunanmu suke a jere. Ashe mama ta gani daga inda take tsaye za ta ƙara na uku mama Hafsi ta nuna ta da tana faɗin dakata haka nan. Dan idan kika ƙara wallahi sai kin gane kuranki a gidan nan. Tsintsiya da faka na ɗauko ba tare da ne magana ba, a bakina ina karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin na fara tattara daidai gurin da ta rufa ruwan magani a gabanmu na hanyar toilet da shi suna kallo na ibrahim suka shigo shi da abokanan shi aka yi musu suka yi musu suka yi musu tas dan kirsa rage a bige su a gidan sai cewa suke wallahi tun da mijinta ne dole a bari su ganshi saboda ita ma ai tana da haƙƙi a kansa Fitina ya yi an cika sun suka dinga rashin mutunci a filin Allah haka ya sa su barin gidan takalmi a hannu don sun ga ruwan bala'i saboda matasan bangaren sun ce sai sun kashe su sai dai su ma a kashe su tunda sun zo har cikin gida yi wa mutane rainin wayo. Rikici Rikici ya fi wani rikicin cikin tashin hankali suka bar unguwar don ganin dandazon jama'a yadda suke karuwa a kansu. Suna barin unguwar Ribiki ta ce wayo Allah na, yau min ƙetare rijiya da baya, ai da mun faɗa a jikinmu. Suna barin unguwar Biki ta ce wayo Allah na yau min ƙetare rijiya da baya, ai da mun faɗa a jikinmu, don wallahi waɗannan ƙattan idan suka dake mu sun daki banza wallahi. Ɗayar Mary ta ce ni kan ba zan sake zuwa irin wannan risky life ɗina ba, saboda wannan village people ɗin sun fi mawuka. Ke da kika ga kina iyawa za ki iya zuwa for your own risk, ba dai da ni ba a again gaskiya. Sai lokacin Lima ta ce, hmm, ni duk ba wannan ba, wai kun kula da yadda wannan yar fitikar yarinya ta wani canza ga baki ɗaya, kamar ba ta a cikin wani kes haka? Kina nufin matar Hamza ɗin ta ce, i eh, ita mana Mary, ta ce wace ce daga ciki? wannan da ta zo ta kwashe abu a gabanmu da faka mana abin da na zuba ne fa wai wannan yarinyar ta gani take kwashewa a gabana ki duba irin kuɗin da na gace kafin na samu a haɗa min wannan maganin amma duk da haka na san cewa dole za a samu wani da zai yi amfani a gurin muddin hamza ya bi gurin dole maganin nan ya aiki a kan shi kawai ni bukata ta shine ya bi gurin kawai ko da sau ɗaya ne amma ashe matar yarinya ce yaka karama gata kuma tana da kyau wallahi sosai Duk lokacin da na ga wannan yarinya kan ji matuƙar bala'in kishinta ya kama min zuciyata sosai. Duk yadda zan raba shi da wannan yarinyar zan yi na shiga tsakaninsu. Mu je zuwa, suna wasa da ni wallahi. Shiru sauran suka yi, don su abin ya fara ba su haushi sosai, don sun san suna samun biyan su ga halazawa masu kuɗi balle wannan yaro ƙarami. da bai da ko sisi in ba jikin shi da take mora ba basu ga abin da take mora a gare shi ba suna fita mama hafsi ta ce a zuba fitsari da ruwan tsami yadda asiri zai karye a duk wurin da suka bi suka zuba maganin ina tsaye imani na tsoron duniya duk ya kama ni yau na ga mai abu, ja mara abu, ja a filin allah Yadda mace ta zo ba kunya tana duban idan mutane tana cewa wanda ba a san yadda suka ɗaura aure ba, wai wai mijin aurenta. To ni ma wai yanzu a wani matsayi nake da auren shi dake ke kaina ne, don ban ga alamar wannan matar za ta bar min mijina ba don babu kunya babu tsoron Allah a tare da ita ko kaɗan. Ina gurin ban yawo ne ba sai ji ne kamar numfashi na zai tsaya min don irin ɓacin ran da nake ji a tare da ni. Da ƙyar samu na nemo nutsuwa ta ina faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sannan na ɗan samu nutsuwa a tare da ni duk Duk ce na can da mutane ke yi ban iya cewa uffan madan mamaki. Gabaki ɗaya ji nake kamar ta ƙwace min mijin kuwa. Dan me zan gane wa mutumin da ke mu'amala da mace irin wannan matar? Mace ga jiki ga haske ga sutura na alfarma ga kayan ƙarau koyaushe da take zubawa a jikinta. Na san kowaye Hamza gwarzon namiji a cikin mazaje ya biyo tarihin mai sunan gurin ƙarfi da hazaƙar nema. Na san ba kowace mace ce za ta mallake shi ta bari ya shige mata kai tsaye ba ba tare da wani jayayya ba. Haka na ja kafata da kira zuwa ɗaki na inda na faɗa saman gadona na fara wani sabon kukan gwanin ban tausayi da ni. Garin ba sarki sai Allah ni ɗaya a cikin ɗaki sai na fara jero tasbihi ina yi tare da neman sauki a gurin Allah Ubangiji su wata Allah, don wannan masifa ya muni saboda yadda suka shigo mana a cikin fitsara babu burbushin kunya a idanuwansu ko kaɗan. wai mijina take kira mijinta a gaban bainar jama'a ina jin ina gani don rainin wayo da take min ta ɗauke ni ni da banza duk ɗaya haka ne kwance ni kadai a ɗaki sai juyi nake yi a saman gado ga tunani kala-kala da ya addabi zuciyata nan sai nake kiyasta irin rayuwar shashanci da tambadewar da suka yi tare da shi a idanuwana na ƙara idanuwa na raina ya ci gaba da ɓaci don zafin geshin da nake ji Ban taɓa sanin cewa na iya kishi ba sai a wannan rana da na yi walima kallon tsaf. Take idanuwa na suka kaɗa suka yi jawur da su, tamkar an yi min duka nake jin yanayin jiki na lokaci guda. Allah mai rahama mai jin ƙan bayinsa, nan cikin wannan hali barci mai nauyi ya ɗauke ni duk da mafarki ne barkatai marasa daɗi nake amma na jima ina wannan barcin. Ban farka ba sai Gabdala da na samu tashi jikina kamar an mun duka. Tabbas na ji daɗin wannan barcin dan da na farka duk wani ƙoci da nake ji ya fitar min a raina. Na fito na ɗebi ruwa na watsa dan na ƙara jin daɗin jikin nawa. Na samu zaratar girki dan ganin bana cikin daɗin rai a ranar. Haka na tuttura abincin ba wai dan ina jin cinsa ba. Ban ci wani mai yawa ba na barci. Da dare ana zaune bayan duk liman ya ji bayanin da su umma suke mai ya kaɗa kai tare da nisawa ya ce lalle wannan matar ta kai fitsararriya. Dan rashin mutunci za ta shigo har cikin gidan nan tana wa mutane wannan irin fitsarar haka. Ɗayan mutumin ya ce ku bar mu da ita. Ku bar mu da ita. Za ta ji kwata-kwata ba ta ƙaunar ko jin zancenta. Ba ta jin ba ta ƙaunar ta ji zancen shi a rayuwarta. In dai ita fitsar in dai ita ta tsafi ne Mu kuma muna karya tsafi ne da ayar Allah mai girma a lokaci guda. Mutumin ne ya ce ni yanzu shawarar da zan bayar shine a yi ƙoƙari a auna shi don tabbatar da lafiyar jikin shi saboda gudun jefa matar shi a cikin halaka ita ma. Umma hankalinta ya yi matuƙar tashi don jin abin da ake zargin Hamza ɗanta da shi. Sai kawai ta fasa kuka tana cewa Allah ya isar mata ga wannan baƙar macen mai mugun hali da ta jefa mata ɗa a cikin bala'i. Gaskiya idan hakan ya kasance sai dai su zauna kotu da Lima don ba za ta yarda ba, ta kashe mata ɗa haka kawai. Hankalin Umma da ya yi bala'in tashi tun da safe washe gari sai ga ta a gidan liman ita da mama. Bayan sun gasa da mutanen gidan ne suka wa malam bayani suna son ganawa da Hamza ɗin. Malamin nuna musu masaukin inda Hamza yake zaune. Sun same shi zaune yana karatun Ƙur'ani inda ya kai aya. Ya tsaya suka gaisa. Umma kan tana ganin yadda ɗan ta ya koma a lokaci guda kamar ba ta ba. sai duk ta ruɗe ta shiga damuwa da kyar mama ta samu ta shiga nutsuwa. Magana suke da shi kamar baya son yin magana don da kyar yake buɗe baki ya ba su amsa, don shi kaɗai ya san irin halin da yake jin kansa a ciki. Ya juya inda mama take yana tambayar ta lafiyar matar shi Aisha da sauran 'yan uwan shi. Umma ta ce mai, ka ji zancen gwajin da ake son a yi maka ko don gudun jefa ita Aisha a cikin wani hali. Wani irin ba daɗi ya ji a ranshi take shi ya ɓaci yana jin kowa na mishi kallon mazinaci kenan a rayuwa cikin dakiya yake cewa idan wannan ne ba matsala umma Allah zai kare ni daga dukkan wani sharrin wannan matar sai dai sun ɓoye mai zancen zuwan silima ɗin don kada hankalin shi ya ƙara tashi ya yi shiru yana jinjina magana a ran shi wai yau shine za a wa gwajin hiv don zargin zina ganin ya shiga damuwa ne ya sa mamma cewa kada ka sa damuwa za mu taya ka roƙon Allah insha Allah hakan ba zai faru da kai ba Sun ɗan ɗauki lokaci a tare da su suna ɗan yi da su kama wannan su kama wancan har sai duk suka ga hankalin shi a ɗan kwanta suka yi mai sallama tare da mishi alƙawarin ƙara dawowa su ziyarce shi don su ga lafiyar shi. Za kuma su ci gaba da taya shi da addu'a insha Allah To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni mamman